بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إشرين ga watan الثاني sani منظور صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan Novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin jawabin ulfawa'i ita tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na arba'in da biyar na'am bismillahir rahmanir rahim faɗakarwa muhimmi iyaka kuma iyaka ka shedinka sa'annan ka shedinka sa'annan ka shedinka Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka ka shedinka kada ka kuskura ka wulakanta kanka ka zo ka ɗeba tsammani daga rahaman Allah mutum ya dinga ganin cewa ni ina ganin babu yadda za a yi in zama malami ko yana iya yana da wuya in fahimci darasi kaza gaskiya da wuya in fahimci fito ko da wuya in fahimci balaga ko da wuya in fahimci kaza ni gaskiya darasi fanni kaza yana ban wahala kawai na riga na dai ba tsammani kawai an gane wannan ku to shedin ka kada ka ringa yin haka ya hittaje kai kokari zaka samu insha Allah amma qara albaba wa najja wa naja duk mutumin da ya kwankwasa kofa sai ya nace da kwankwasa zai shiga an gane ko in dai misali ka nace ka nace kana ta neman ilimi tun ba ka ganewa to sha Allah ta'ala Allah zai bude ma kofa na ilimi da kuma kofa na rahamarsa kumbili sababa ka bayar da sababi ka yi riko da sababi kuma ka amfana ka ribauci lokacinka Allah shi ne mai bayarwa Allah shi ne mai rabawa ka karanta abinda abu hilal al'askari ya faɗa Allah ya masa rahama a cikin littafin sa mai kima an karɓo min hikaya daga wasu sashen manyan malamai ya ce wato na gani a cikin sashen alƙarya na labadawa na ga wani saurayi daga cikin samari na ƙabilar labadawa fasihar lahaja wato mai fasaha da harshe ya iya magana larabcin shi garau hasan albayan mai kyawun bayani wa an sababi fasahati sai na tambaye shi sababin fasahansa kun ba an ce su na badawa asalin su larabawa ne sai suka zo suka yi aure daga ajamawa daga baya sai dangantakansu sai cakuɗi sai zamanto dangantakansu ya cakuɗe tsakanin larabci da ajamanci sai zama to asalin su larabawa ne amma larabcin su baya fita in suna larabci ne kamar gwarawa misali haka an gano wani ko to sai gashi wani saurayi daga cikin su na batse ne shi amma kuma gashi yana jin larabci da kyau sai na tambaye shi sababin fasahar shi ma'alat na ta ahli tare da gajiyawan mutanen fatan shi tare da mutanen kabilan shi sun nan gajiya suna da gurya gurya eh. sai ce na kasance ina dumfara kowane yini ina dumfara kallon takarda hamsin daga littattafan jahil jahil wani babban malami ne daga cikin malaman mutazila amma kuma ƙwararre ne wajen luga ƙwararre ne wajen balaga ƙwararre ne wajen adam. an gane to littattafansa suna daga cikin madogara wajen fahimtar adab da kuma larabci dai a takaice to saboda haka shi wannan bawan Allah wannan saurayi yana dumfaran wato fallaye hamsin daga cikin littattafan wannan malamin fa'afau biha sauti fi qira'atiha sai in daga sauti na wajen karanta ta ina karantawa ina daga sauti na sosai amma marra li ila zamanin qasir babu abin da ya wuce gare ni face zamani dan kadan tasirtu ila matawa har na zamanto zuwa ga abin da ka gani yanzu gashi na zama gogagge a wajen larabci kenan nan me yake nuna mana in dai mutum zai dage yau da gobe to insha Allah Allah ta'ala zai bude maka kofa mafi yawan mutane suna dai ba tsammani ne ni ina ganin gaskiya da wuya in yi karatu iri kaza a'a kai naka kawai kai riko da sababi sai ka bawa Allah sauran eh wala shakka anna mimma yazidu babu shakka lalle daga cikin abin da yake karawa wajen hadda kuma yake taimako wajen hadda bayan kokari da wahala hmm. bayan wahala da kokari kasan daga cikin abin da ke taimaka wa mutum wajen hadda akwai kokari akwai wahala mutum ya sha wuya ya ta kokarin maimaita karatu yana naci ya hana kanshi bacci hmm. to bayan wannan kowa da abin da ya kama da wannan eh, daga cikin abin da ke kara taimakawa wajen hadda akwai barin sabon Allah insha Allah idan mutum bayan ka yi kokari wajen karatu ba dare ba rana sannan kuma ka kusanci Allah ka bar sabon Allah za ga Allah ta'ala zai bude ma kwakwalwa Allah ta'ala zai baka karfin hajja sosai ma'ila imam shafi'i ka saurari maganan imamuna ash-shafi'i wa yahki lana ma jara bainahu wa bain shaykhihi wa kiyah eh, wa huwa yahki ba huwa yuki ba yana karbo mana hikayan Abinda ya gudana tsakanin shi da malamin sa waki imamu shafi yana ba mu labarin Abinda ya gudana tsakanin shi da malamin sa imamu waki rahimahullah شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المآسي فقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهداه آسي شكوت إلى وكيع na kai ƙara zuwa ga malami na waki'a mummunan hajjana hmm. arshadani ila tarkil ma'asu sai ya shirya da ni zuwa ga barin sabon Allah ya ce ka sani cewa lalle ilimi ba haske ne kuma hasken Allah baya ba da kyautar shiga mai sabo ilimin Allah ilimi haske ne kuma hasken Allah baya ba da kyautar shiga mai sabo to da imamu shafi ya yi aiki da wannan an gane ko sai da Allah ta'ala ya taimaki imamu shafi ya zama to duk karatun da ya karanta da ya haddace har ma sai da imamu shafi yadda cikin ji. yana cewa ilmi mai haisu ma yammantu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la da sunduki yace ilmi na yana tare da ni duk inda na dumfara yana amfana na qalbi wi'a'un lahu zuciya na shine akwatin shi shine jakan shi la da sunduki ba wai cikin akwati ba an gane shi kwakwalwar shi shine shine akwati shine jakan ilimin sa in kuntu fil baiti kana ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana ilmu fi suqi idan ina cikin gida to ilimi yana tare da ni haka nan idan ina kasuwa ilimi na yana duk inda nake ilimi yana na bina ba magana a tafiye da fatawa in ce ina ganin yana cikin majmu'ul fatawa bari mu je gida to in majmu'ul fatawa din ya kone ba eh? to kaga imamu shafi'i duk inda yake imamu imamu shafi'i maktabatun ne mutanakkila an gane ko shi library ne wanda yake mai tafiya mai tafiya mai yawo ko ina imamu shafi yana tafiya tare da library din shi to irin wannan yanzu a wannan zamanin muna da karancin irin wannan amma ana samun su ana samun mutanen da Allah ya ba su kaifin basira da karfin hadda eh, fa'ida fa'ida hadhihi al-abyat mashhura wa'annan baitutuka ba san shahara annaha lil imam shafi cewa lalle su baitittuka ne na imamu shafi'i kana وإن كان بعض العلماء شكك في نسبتها إليه duk da wani sashen malamai ya shakka dangane da danganta wa'annan baitutuka zuwa ga shafi'i wa allala dalika bi anna shafi'iyya lam yakun min talamidi wa fi kuma ya kawo dalilin wannan cewa lalle Imamu shafi'i bai kasance daga cikin ɗaliban waki'u ba cewa Imamu shafi'i bai karatu wajen waki'u ba saka yaya za a iya ce shakautu ila waki'a ko shakautu ila waki'in su a girbi an gane ai ba malamin shi bane wa yaruddu zalika to abin da ke tunkuda wannan magana annahu anna shafi'i ya haddatha an wasiya eh imamu shafi'i an samu dalili mai karfi cewa imamu shafi'i ya karbo hadisi ya karbo ilimi daga imamu waki kama fi kitabi sadaqat min kitabi kamar yadda yazo cikin kitabu sadaqat daga littafin sa al-um imamu shafi'i ya ruwaito daga imamu waki ظهور التعليق على معالم في طريق إيه؟ التعليق على معالم في طريق في طريق الأرب العلم نعم زهود نعم. الأنبياء حصل صعب أو تصدر الملامة قبل غيري فأمري كله بعد خلافي إذا عاش امرؤ خمسين حولا ولم تر فيه آثار العفاف فلا فلا تستصحبن له رشادا فقد أودى بمنته لشجاتي نعم. ولم لا ولم لا أبذل الإنصاف مني أبذل الإنصاف مني وأبلغ ضعفتي في الانتصاف لي الويلات إن نفع الإغاثي سواي وليس لي إلا الكوافي na'am ufadu bil malamati mm. shin za a nufe ni da zargi wato kamar yadda na nufi wani na mm. shin za a nufe ni da zargi mm. wato ko kuma a uqsadu kasu da gairi shin za a nufe ni wato kamar yadda aka nufi wani na da zargi fa amri kulluhu ba'd alhali al'amari na dukkan shi gaba daya mai bayyanannen sabo ne ko a uqsidu kasu da gairi ya zama ma'alum a uku sai duka su da gairi shin zan yi nufi wato in nufi wani na bil malama da zargi shin zan yi nufi bi ma'ana in nufi wani na bil malama da zargi alhali al'amari na dukkan shi gaba daya mai bayyanannen sabani ne to ni gashi al'amari na mai bayyanannen sabani ne amma kuma sai da ringa dumfaran wani na da zargi daidai ne a ya kamata ni din nan tunda na san nima ina da matsaloli in yi kokari in gyara nawa ba wai in ringa fara mutane da sarki ba ila asha murgun 50 hawa walam tara fihi athar al-afafi idan mutum ya rayu shekara hamsin, walam tara fihi athar al-afafi sai ya zama to baka ga alaman kamewa daga gare shi ba ya kai shekara hamsin, sai ka ga, ba ga ainihin alaman kamewa daga gare shi ba faƙad auda bi munnatihi Falatan fala tasibanna lahu rashada hmm. kada ka yi tsammanin shari'a a gare shi kada ka abutar da shari'a a gare shi shi wannan mutumin at-tajafi hmm. nisanta daga rahama faqad auda bi munnati hmm. hakika ya halakar da karfin shi hmm. nisanta daga rahaman Allah faqad auda bi munnati hakika ya halakar da karfin sa to ya wannan magana cewa duk mutumin da ya kai shekara 50 kaga bai gyaru ba to kada ma ka yi tunanin zai shirya shi bature kuma yana cewa a full at 40 is a full forever shi kuma wanda mai zubi ya ce a full at 50 is a full forever suna fasa gane wannan idan mutum ya zama ya kai shekara hamsin wato ga al'ada ya riga ya saba da sabon Allah tun yana yaro haka yake da sabon Allah haka har ya kai shekara hamsin abin ya riga ya bi jikin shi tun da ya riga ya bi jikin shi ya saba yana da wuya ya iya rufa ya gyara shine abin nubi amma nan ba ana nufin cewa in Allah ya ga damar sa zai shirya da shi ba in Allah ya ga damar shirya zai shirya da shi amma ana duba al'ada ga al'ada yana da wuya irin wannan ya shirya sai dai idan Allah ya lullube shi da rahamarsa walima la abdul insafa min wa ablugu daqati fi insafi me ya sanya ba zan bayar da insafi na ba in yi iya kokari wa ablugu daqati in kai gayan iko na fil insafi wajen adalci ya kamata in kai gayan iko wajen adalci wa laysa li illa kawafi azaba ya tabbata gare ni in nafa'at izati siwaya idan wa'azi na ya amfani wani na hmm. ni na yi wa'azi ban amfana da shi ba amma wa'azin ya amfani wani na hmm. wa laysa li ya zan ba ni da wani abu illa kawafi sai dai kafiya kawai hmm. wa'azi na ya amfani wani ya amfani wani na ni ban da wani abu sai dai kafiya ni dai kawai na yi waka amma wakan bai amfani da ba sai amfani wani na'am tanadaw an qaribin hmm. an qaribin hmm. wato sun kira juna sun kira juna nan kusa na suna cewa da namin nan rahilu alawar wafati hmm. tafiya ya kusanto a gare mu da gaggawa tafiya lahira ya kusanto a gare mu da gaggawa kowa ya shirya inna ta'allam nastadirha ala naqdi al-usul bila najazi jahilna ma hmm. wato mun jahilci al'amarin lahira ka allam nastadirha ko mun jahilci duniya hmm. kai ka ce ba mu taba gwada duniya mun gani ba akan warware alƙawari ba tare da gaggawan cika alƙawari ba hmm. tanabba inna ashiqaha ya'ish ala tuli tahawuli wan nafazi ka faɗaka na ashiqaha mai begen duniya ya ishu ala ta hauri. Mm. yana rayuwa akan tsawon wulaƙanci da kuma jinkirin tuba mm. eh mutumin da yake begen duniya yakan rayu akan tsawon wulaƙanci da kuma jinkirin tuba mm. zai daɗe bai tuba ba saboda yana begen duniya ولم bi Allah لا wa hal وهل تم هل حقيقة بالمجاز ولم نعلم ba mu sani ba cewa ashe gidan duniya babu zaman dindindin a cikin ba mu sani ba ba mu san duniya babu zaman dindindin ba ai mun ɗauka duniya in mutum yanzu zai dawo mani ashe ba haka ba ne hal haqiqatu lil majaz shin ana shafe haqiqi da majaz shin zai yi majazi ya shafe haqiqi zai yi rayuwa na jabu ya shafe rayuwa na haqiqa rayuwar duniya majaz ne rayuwar lahira haqiqa ne to zai yi yanzu rayuwar duniya ya shafe rayuwar lahira sai dai rayuwar lahira ya shafe da duniya eh ولا tasarra fi dunya bi farhi wala tabrid ghayr al-ityan kada ka rudo a cikin duniya da farin ciki mutum ya ga cewa yana ta farin ciki yana samun abin da yake so ya rudo ya saki jiki kada ka rudo a cikin duniya da farin ciki kuma ka sani wala furija babu yayi bakin ciki in ba ketare sirati ba babu yayi bakin ciki babu abin da zai yaye wa mutum bakin ciki gaba ɗaya in kana da hankali sai ketare sirati kada mutum ya ga yana ta samun kuɗi yana ta samun kwangila yana samun biyan bukata ya ɗauka ka a'a duk wannan gaba ɗaya bai dace ya kwaranye ma bakin ciki ba ya kamata kafin bakin cikin kai kwaranye ka ga ka kefa da zira'i zaka aljanna to lokacin shi ya kamata a ce hankalin ka ya kwanta ka saki jiki na'am الدعاء بالله من الصلاة والسهيل المسألة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية عشر مسألة تقوم شابيو لعن العصاة المسلمين جملة وعموما إني وما تستقون مسلمي أجنقلي كما أجمي يا هلكا يا هلكا إني وما تستقون أجنقلي الله يسقيني وبراي الله يسقيني وحنفش الله يسقيني وكنافر Allah ya tsine wa ‘yan biri'a a dukkan haka ya halatta ko bai halatta ba أجمع العلماء على جواز لعن أهل المعاصي من المسلمين ما لم يسن إجماعي akan halaccin tsinewa ma'abota sabon Allah daga cikin musulmai a dunkule zan iya kamar yadda na abubakar bin al-arabi ibn al-arabi al-maliki ya ambata ahkamul qur'an a littafin sa ahkamul qur'an wurud al-adillati wa sunnah saboda gangarowar dalilai Gangaro wani dalilai daga cikin kitabu wa sunna akan halaccin haka an samu dalilai da dama sun gangaro daga cikin alkur'ani da sunnan manzo ba sallam wanda suke nuni akan halaccin ine wa ma'abuta sabo a dunkule Allah ta'ala ya ce wa ya fi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri karya zuwa ga Allah ulaika ana bujiro da su zuwa ga ubangijin sai taron jama'a su ce shedu wa'annan su ne wanda suka yi karya ga ubangijin ku saurara inuwa Allah ya tabbata ga azzalimai ka ganin wajen an tsine ma azzalimai ala sabilil umum ko an tsine ma azzalimai a dunkule kaga ya halatta قال تعالى الله تعالى يقول ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ما ابوتا الجنه sun kira ma abuta wuta an kwari wajen ma wa'adana rabbuna haqqa cewa hakika mun samu abin ubangiji ya mana alƙawari ya zama gaskiya abin Allah ya mana alƙawari cewa duk wanda ya imani ya aiki mutum zai shiga aljanna gashi Allah ya cika mana alƙawari yanzu A wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin ku kun samu abin da ubangiji ya muku alƙawari ya zama gaskiya yanzu na'am sai gaskiya mun samu ga ma yanzila fa'azana mu'adhdhin bainahum sai mai yekuwa ya yekuwa tsakanin ya daga murya hmm, cewa lallai annahu la'natullahi ala zalimin cewa yadda lamarin yake inuwan Allah ya tabbata ga azzalimai kaga nan ma shi? a gane la'anul usat ala sabilil umum amma hadisai daga ciki akwai la'ana Allahu sariqa ya sariqul bayda Allah ya tsine wa barawo da ya saci kwai aka yanke hannunsa hmm. wa yasriqul habl kuma ya saci igiya aka yanke hannunsa hmm. zai yi dama mutum kawai ya saci kwai nawa ne kwai naira ɗari ko na kwai naira ɗari ake sayar da kwai a wajen mai shayi nan ko to sai mutum ya saci kwan naira ɗari a yanke mai hannu suna mata gani to da haka mazhabar zagiriya suka ce sata duk abinda mutum ya sata ko kwandala ka sata za a yanke ma hannu shi Allah kawai abinda ya ce wasariku wasariqa faqdu kuma kawai Allah ya ce barawo namiji da barauni ya mace ku yanke musu hannu jaza'an bima kasaba nakala min Allah saboda sakamakon abin da suka aikata kuma wannan gwala gwala ne daga Allah ta'ala su mazhaban zahiriya ba sai kuɗi ya kai misali ba ba sai ya kai rubu dinar ba za a yanke hannu an gane wannan to amma wannan mazhaba ya take mazhaba ce ne kyau wannan fahimta fahimta ne mara kyau akwai hadisai ingantattu sun tabbata annabi yana cewa ik da ofi rubu dinar wala tak da ofi ma duna zalik ku yanke hannu ga abin da ya kai rubu dinar kada ku yanke hannu ga abin da yake kasa da haka kenan yanzu za a yanke mutum hannu sai ya saki abin da yake ya kai nawa wajen dubu talatin ko na an ce rana ya kai dubu talatin rubu dinar yanzu ɗari an ce na kuma dala ta sauru ko? to kaga idan mutum ya saci kuɗin da ya kai ishirin da nawa ishirin da bakwai shine rubu dinar yanzu kafin ya sauka ko ya ƙara yawa to Allah ya sa ya ƙara saukan eh to saboda haka in mutum ya saci wannan shine za a yanke mai hannu amma mutum ya saci dubu ishirin ba za a yanke mai hannu ba sai dai a mai ta'aziri ko ya saci ishirin da shida da nawa ta dari biyar da wani abu a kullum minti biyu da ishirin da bakwai an gane ko to kaga idan mutum ya saci wannan dubu ishirin dubu sha biyar dubu goma wannan ba za a yanke mai hannu ba kawai sai dai a mai ta'aziri kawai a kan shi amma wannan hadisin me yake nufi Allah ya tsine wa karawo da ya saci kwai aka yanke mai hannu ya saci igiya aka yanke mai hannu wasu ka ce kwai anan ana nufin kwan zinari ko kwan jimina nawa ne kwan jimina yanzu eh, nawa ake sayar da kwan jimina eh, zai kai nawa? Ake bai da tsada? ban jimina ba kwa ba ba to wasu malamai sun ce in ma ya zama to na na eh. to almuhim dai annabi ya ce kwai amma bai faɗi irin kwan ba to kwai ne wanda kiman shi ya kai rubu dinar kwai ne na ya kai nawa to kaga in ya kai talatin da biyar kaga shi ke amma ya kai rubu dinar har ya wuce sai mu ce Allah ya tsine wa barawon da ya saci kwan jimina aka yake mai hannu kuma ya saci igiya aka yake mai hannu shi ma igiyar na ya zama igiyar zinari ko igiyan azurfa wanda kimanci ya kai rubu dinar ko ya fi haka amma wasu malamai suka ce ba haka ake nufi ba ana nufin Allah ya tsine wa barawo wanda ya fara sata daga ƙasa ƙasa har ya hau sama ya fara sata daga kwandala kwandala yana karawa yana karawa yana kara har ya kai ga ya saci abin da ya kai rubu dinar aka yanke mai hannu an gane wannan shi ne fassarar da mafi yawan malamai suka zaba ya fara sata ne a hankali ana mai wa'azi ya giji har sai da ya kai mataki ya zama katon farawo wanda zai iya saka a yanke mai hannu Allah ya tsine mishi tunda an mai wa'azi an mai wa'azi bai ji ba to kun ga wajen ba a kira sunan wani mutum ɗaya ba an ce kawai Allah ya tsine wa barawo kawai wannan la'anu la'anul usat musulmi jumla jumlatan wa umuman na'am hadith la'ana Allahu akila riba da kuma hadisin Allah ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da mai ciyar da mutane riba kai mai cin riba Allah ya tsine ma kai kuma da kake ciyar da iyalan da kake ciyar da sauran mutane riba kai ma Allah ya tsine ma to yanzu na zo na ga wani mutum ya je ya karɓo riban banki da ya karɓo riban banki sai yana ci yana cin wannan kuɗin sannan kuma yana yin ne ga iyalansa zai ce to bawon Allah ka ji abin da manzo Allah ya faɗa kai ko Allah ya tsine ma ya halatta saboda me yau akwai bambanci tsakanin la'anul mu'ayyan da kuma al bin wasu. akwai bambanci tsakanin in kama sunan mutum ce kai wani tunda kai kaza Allah ya tsine ma wannan bai halatta ba wannan sai mutumin da aka tabbatar ya mutu kafiri mutumin da aka tabbatar ya mutu kafiri shine ake kama sunan shi a tsine mishi amma dan mutum yana yin sabo sai dai ce masa bawan Allah ka daina cin riba Allah ya hana ba Allah ya tsine wa mai cin riba hmm. wannan ya halatta amma shi in kama zurin da wa ne kai kuma Allah ya tsine ma ko misali an kama wani barawo ya saci kuɗi san ce ina barawon yake ce ga nan ce to Allah ya tsine ma to wannan kuskure ne an gane idan nayi haka kamar ina so ne kenan Allah ya Allah ya Allah ya da shi daga rahaman Allah ba na son Allah ya gafarta mishi har abada an gane domin tsinuwa nisantarwa ne daga rahaman Allah to irin wannan kuma musulmi baya wa musulmi dan uwan shi irin wannan mummunan addu'a kullun kana buƙatar shari'a ne ga dan uwanka musulmai na'am ba kuma Allah ya tsine ma sakatare mai rubutun riba sakatare da accountant da kashiya wanda suke recording din riba dukkan gaba ɗaya Allah ya tsine musu shahidai da kuma shaidun riba guda biyu wa hadithu idza batat da kuma hadisin idan mace ta kwana tana mai kaurace wa shimfiɗar mijinta la'anat al mala'ika sun tsine mata sai ta gari ذلك من في هذا الباب da wannan wannan na hadisai dangane da wannan babi sai muka ce nazar wato idan muka duba cikin wayannan ayoyi da wayannan hadisan da aka ambata mm. lam nara fiha ta'ayinan bil la'n ba za mu gani a cikin sa an ayyana wani mutum ayyanan ne da tsinuwan ba eh ba za mu ga an ayyana wani mutum ayyanan ne da tsinuwan ba walakin hada ya dillu ala jawazi la'ani ahli ma'asi jumlatan sai dai wannan yana nuni akan halaccin tsine wa ma'abota saban Allah jumlatan a dunkule wannan shine abin nema نعم eh. na'am منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف شافينا وسند بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه نبركم an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara musu yadda a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan min bani isra'il na'am ah ko فأقول ولي أقول ليس في قصة هذا الرجل أي موازنة واتو إنا تشيوا إنجي إنجي الشيخ ربيع بن هادي أمير المدخلي حفظه الله yana cewa babu a cikin kisan wannan mutumin babu wani muwazana ko kaɗan innahu rajulun mu'min lalle shi mutum ne mumini zarba arwa al amsilati lil wafa' bil wa'd wanda ya buga wani irin kyakkyawan misali na cika alƙawari hmm. mutum ne mumini ya buga wani kyakkyawan misali na cika alkawari da kuma kyakkyawan latsewa zuwa ga Allah sannan wajen dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da dai tawakkali gare shi haka nan abokinsa ka karanta wannan kidda a guda biyu daga cikin kissansa الاول عن ابي هريره رضي الله عنه نفر كو daga ابو هريره الله ya kara masa رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan min bani isra'il cewa lalle manzon Allah ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il ala ba'd bani isra'il an yusifahu alf wanda ya tambayi wani sashe daga cikin bani isra'il cewa ya bashi rancen dinari dubu ya dubu fa qala atini bi shuhada sai to zan baka dinari dubu ka zo min da shaidu eh ka zo min da shaidu saboda in na baka kuɗin ya zamanto nan gaba idan na nemi hakki na in ka hana akwai shaidun za su tabbatar da shi fa qala kafa billahi shahida sai ce Allah ya isa ya zama shaida ai ba sai na kawo shaida ba kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama to mai shaida kawai ka bani kuɗin qala fa'tini bil kafil yace ka zo min da garanto wanda zai zama to wato ya tsaya maka wala kafa billahi kafila yace Allah ya isa ya to kafil Allah ya isa ya to garantu ba na bukatar zo da wani garantu eh ala sadaqata sai ce kai gaskiya fa fadafaha ilai shikenan kawai sai mika mai kudin in ka mika ma dan Najeriya kudi da kafa billahi shahida to eh an wannan magana magana kafa shaida da kuma samun kafil shine abin da ya fi cancanta a irin halin da muke ciki a Najeriya yanzu kana iya ba mutum bashi nan gaba yake bai masan san ka ba shi shi gaskiya kuna wucewa kuma shi ko gai ba kai kuna wucewa yana ganin ka daga nesa nesa ke ganin ka an gani? shi in ka san in ka san muna alaka da kai kawo hujja a ina muka haɗu da kai to a nan sai a tilasta sama kai ta tunani ma ya zama ya ma za a yi gamsar da mutane muna da alaka an fahimci wannan ku to saboda haka shi wancan mutumin da ya ga ya ce kafa layi shahida Ka layi ka fila da shi tun da ka faɗa haka zan ka saboda a saboda Allah ɗin. eh sani na biyu qala allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulani an fadi ce, ya Allah lallai ka san cewa na baiwa wane dinari dubu na karɓi dinari dubu daga wani na ranci dinari dubu fasala ni kafilan sai tambaye ni garantu فقلت كفى بالله كفيلا sai nace mai Allah ya isa ya zama to shine kafara garanto dina faradiya bika sai ya yarda da kai sa'alani shahidan sai ya tambaye ni shahid wato shaida فقلت كفى بالله شهيدا sai nace Allah ya isa ya zama shine mai shaida faradiya bidali sai ya yarda da wannan wa anni jahattu an ajida markaban ni na yi kokarin in samu abin hawa ubu'itu ilayhi alladhi lahu ab'athu ilayhi alladhi lahu eh na yi kokarin in samu abin hawa dan in aika mai haƙƙinsa ban samu iko ba hmm. na nemi abin hawa ban samu ba wa inni astawdi'uka ya Allah na baka amanan wannan kuɗin hmm. sai ɗauki kuɗin ya sa a cikin jirgin ruwa ya ɗi abin ya fafe wannan ice ko ya fafe ice ya tura kuɗin ya rubuta wasiƙa a ciki ya wurga wannan ice a cikin ruwa hmm. inna hajjatun ajiba lalle wannan kissa ce mai ban mamaki a ranar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ya'kula ashabahu manzon Allah ya yi nufin ya kama sahabbansa wato wani irin wato wani irin abun wa'azi abun lura ya kama sahabbansa da al'ummarsa daga cikinta arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ya kula ashabuhu wa ummatuhu minha al annabi yana so sahabbansa da kuma al'ummarsa su riki abun lura su riki abun koyi daga cikinta wal qudwa Eh, shi ne abin koyi wani tafiya shaibu mina al a cikin wannan babu wani salbiya babu wani ambatan aibi a ciki an gani kawai an ambaci bangaren alkhairi ne kawai a wannan kisa din akwai wani abu na aibi a ciki babu an gani ashe kafa hujja da wannan hadisi akan muwazana kuskure ne في القرآن والسنة قصص كثيرة أتكون قرآن للسنة أقول قصة شيء ما فيها تؤخذ Wanda za a iya إيه wa'azi abin lura daga cikin sa asasul kamar annabawa da kuma kissan ashabul kahf da kuma kissan zirqarnayn da waninta wa sunnati ka ashabi sana a cikin hadisi kamar kissan mutane uku na ma'abuta kogo wanda suka yi tawassuli da aikinsu mai kyau da kisan jurai da mahaifiyarsa da kuma jaririn nan da ya magana a cikin majanyi da wani ta kulluha mali'atun bil ijabiyat su gaba ɗaya an cika su da ainihin wato abubuwa na alkhairi mm, walaysa fiha salbiyat eh dukkan su gaba ɗaya babu wani sharri a ciki kulluwa ta da fila bayatin nabila dukkan su gaba ɗaya suna tumfarin wani gaya ne wanda yake zababbe maqasida azima kuma manufa mai girma Allah an yaj'alana mimman yastafidu minha muna roƙon Allah ya sanya mu daga wanda zai fa'idantu daga cikin ta ya da minha al'iba kuma ya karbi abun wa'azi daga cikin wannan kissa din an gane wannan ko to kaga duk wannan malam na kokari ya tabbatar mana da cewa wato muwazana a cewa dole ne in za ka yi raddi ga ɗan bid'a dole ne sai ka faɗa alkhairinsa ko in za ka yi raddi ga kafiri sai ka faɗa alkhairinsa wannan kuskure ne wannan shine muwazana wanda biyu ke raddi a gare shi a gare amma idan mutum zai kawo tarihin wani ba kaga mutum zai kawo tarihi zai ambaci malahu wa ma'alai ko za ka ambaci duk abin da ka sani mai kyau da mara kyau na mutum shi ne tarihin mutum a yi to a nan wajen don ka faɗi wato halayensa masu kyau da marasa kyansa ba a cewa kayi muwazana irin wannan muwazana wanda ba a so nan wajen jarhu wa ta'dil shi ma wannan dan mutum ya faɗi malahu wa ma alaihi babu matsala akan shi amma wajen raddi ga dan bid'a yana daga cikin ukuba na dan bid'a kada maka ambaci alkhairin shi an gani sai dai idan bukata ya kama shine zaka ambaci alkhairinsa saboda haka wannan shine abin da ake kira muwazana mafi yawa daga cikin mutanen da ke raddi daga shi shekarbi ba su tsaya ma sun karanci me yake nufi ba a gidatan ya kamata kafin ka yi wa mutum raddi kama fahimci inda ya doza to duk masu mai raddi za ka gaba kawara suke yi sai mutum ya zo ya ɗauko wata magana wani ma na gayyara yana cewa Allah subhanahu wata'ala wa eh, ne can inda ake magana kan giya wai Allah ta'ala da yake so ya ambaci sharrin giya sai da ya faɗa alkhairin giya qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas nas wai kenan giya ma sai ka mai adalci shi giya wajibi ne sai ka faɗi alkhairin giya sannan ka bar sharrin shi na ba san gane wannan to shine Nasiruddin Albani yayi dariya yayi dariya ce to wannan abun mamaki yanzu giya ya kai matakin da dole ne dole sai an faɗi alkhairi kafin a bar sharrin shi an gane to Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya goyi bayan Sheikh Rabi akan wannan manhaji na muwazana sannan sheikh fauzan ya goyi bayan sheikh rabi har ma ya ambaci wannan a littafin da al'azumi ba har ma yana cewa fiyayyen littafin da za mu karanta kan muwazana shine littafin sheikh rabi bin hadi al-madkhali ina ba gani kaga muka dauki wannan kaga shi ma doktor fauzan shi ma faɗan ɗan madakila ne kenan an gani shi ma fauzan ya zama ɗan madafila. sannan abdul muhsin al-abbad al-badr shi ma ya goyi bayan shekarbi dangane da matsalar muwazana irin abin da shekarbi ya faɗa kan muwazana shine abin da abdul ya faɗa sannan kuma manya-manyan malaman su ibn bas su ma zalika. ibn usaimin su ma zalika. ka kenan shi ma ibn bas ya zama dan madakila eh? ibn bas ya zama dan madakila misali kaga al'amari al'amari ya lalace kaga mafi yawan mutane sun dauka cewa shekarbi kadai yake da wannan manhajin sai su ringa yin wa'azi sai shekara biyu ya kirkiro wani manhaji ana kiran shi manhajin manhajin muwazana ku yi hankali da shi to wannan wannan manhaji din manhaji ne na dukkan malaman salafiya gaba daya sai dai in kai ba dan salafiya ba ne sai mu sani amma in dai kai dan salafiya ne dole ne ka yarda da wannan manhajin an gani su kuma masu cewa ainihin ba masu cewa wai dole ne a yi muwazanan nan me suke karewa ne wai wato su hikimar su sun san suna da manyan malamai ko manyan malaman wasu daga cikin su yan bid'a ne akwai daga cikin jigajigan ikhwan wanda kwata-kwata ba sa mutunta hadisan manzon Allah kamar gazali mai cikin sira gaba ɗaya bai ma san darajar hadisan manzon Allah ba malaman sunna sun mai raddi sosai kuma sun nuna cewa lallai wannan malami malami ne mai hadari a aiki da shi a hankali da shi sannan kuma daga cikinsu akwai masu zakin sahabban manzon Allah daga cikinsu akwai masu aƙidan wahdatul wujud daga cikinsu akwai masu aƙidan izgiri ga annabin Allah Musa akwai daga cikinsu wanda ya ce annabin Musa mutum ne mai ƙabilanci, ko iya zubila an gane ko to daga cikinsu kuma akwai mutumin da yake kafirta duk duniya gaba daya cewa duk duniya yanzu an yi ridda ana bukata a sake a sake yin kalmar shahada sannan ya kira masallatan musulmi ma'abir jahiliya ya ce masallatan musulmi ne yanzu wajen bauta ne na jahiliya gaba daya ba wajen bautan Allah bane kuma ya ce littattafan musulunci da aka wallafa suna bukata a kona su ko a lullika su a zuba a rafi ba su da amfani an gani to mutumin da yake da irin wannan aqida shine kuma suke so ya zama to jagora na musulmi to kuma in har suna so ya zama jagora sai sun yi amfani da wannan ka'ida na muwazana cewa in har za ka yi masa raddi ka ce ya zagi sahabbai ka ce yana da aƙidan ainihin takfir ka ce yana da aqida na mutazila aqidan jahiliya aqidan sufayi aqidan kaza to kuma ka faɗa alkhairin sa dole sai ka faɗi yayi kaza yayi kaza yayi kaza in baka faɗa haka ba to kai zalunci suna kiran wannan abun al'adal wal insaf alani to a wajen malaman sunna ba dole bane in za ka yi raddi ga dan bid'a sai ka faɗi alkhairinsa idan bukata ya kama ka ambata ka ambata amma ba lazimi bane mai da shi lazimi bid'a ne shi bai da asali Allahu a'lam sunna al-imam al-bukhari da عند da goma sha الله Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. من ala على إمام من musulmi. Duk wanda ya fita. ya yi tawaye ga wani imam shugaba daga cikin shugabannin musulmai wannan harijiyun ba kawarije ne shi hakika ya tsaga haɗin kan musulmi duk mutumin da ya tawaye ga shugaba musulmi to wannan ya tsaga haɗin kan musulmi don dole ne a samu ɓangare guda biyu wasu ɓangare suna goyon bayan ɗan tawaye ne wasu ɓangare suna goyon bayan shugaban a gari to kaga a wajen an yi mai kenan an samu rabuwan kai wasu bangare suna tare da shugaba mai mulki wasu bangare suna tare da shi wanda ya dauki makami ya yi tawaye a nan wajen araba kan musulmi za a zubar da jinin musulmi sannan ya saba ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai mutawatirai da suka hana daukan makami a ce za a yi fito na fito da hukuma wannan ya saba ma karantarwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma karantarwa magabatan mu eh jahiliya sannan mutum irin wannan mutuwan shi irin mutuwa ne na jahiliya idan mutum ya dauki makami ga shugaba to wannan mutuwan shi irin mutuwa ne na jahiliya ana nufin yayi ridda shin duk mutumin da ya mutuwa na jahiliya kafiri ne ah, idan mutum ya mutu a wajen yakin kabilanci kaga ba kafirci bane mutuwan shi mutuwa ne na jahiliya in yayi yaki in ya mutu a wajen yaki na neman duniya mutuwan shi mutuwa ne na jahiliya saka duk wani abin da ya saba wa musulunci jahiliya ne shi an gane wannan ku na'am shari'i huwa ma farada an an imam al-muslimin a'immatul muslimin cewa da duk wanda ya tawaye ga wani imam daga cikin imamai na musulunci wannan kaba khawariji ne shi kharaja an ta'ati wali al-amr duk wanda ya fita daga yin da'a ga shugaba mai mulki wa shaqqa ata'a ya tsaga wato sandan nan na haɗin kan musulmi bi hujjati anna wali al-amr indahum mu'asim eh wai da hujjan wai lallai shi mai mulki mai saban Allah ne cewa wai abin da yasa suka yi masa tawaye saboda shi shugaban yana saban Allah wannan shi ne su. shin wannan ya isa ya zama hujja cewa abin da ya sa muka yi tawaye ga shugaba saboda azalimi ne shi saboda shugaban yana saban Allah ya cewa shugaban yana da saban Allah kuma yana da wasu abubuwa da suka saba ma shari'a kamar yadda khawari ke aikatawa su khawari suka duba cewa shugabawa ne ya aikata abubuwan da sun saba wa musulunci to tun da sun saba to za su yi fito na fito da shi fa'ala lahu hukmu al-khawarij to wannan yana da hukunci irin na khawarij khawarij fi asin dalla su khawarij kungiya ce bakaciya zahara bi zawratiha fi ahd ar-rasul sallallahu wanda irin ta ya bayyana wato tushen ta ya bayyana tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da bil khuwaisara at-tamimi yazo mm. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يتشي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة لو كتشن دي من ذن الله ينا رب غنيمة قال له اعدل يا محمد يتشي ومن ذن الله كي آدلك يا محمد فإنك لم تعدل دوم لله كيف كي آدلك با أنا سيكلم من ذن الله يتشي ya muhammad ya muhammad kai adalci domin lalle baka yi adalci ba faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai laka faman ya'di kai canka to wane ne zai yi adalci in ni ban yi adalci ba A gano wannan ko to a lokacin da mutumin ya juya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce. wato zai fito za su fito daga tsatsan wannan mutumin ai daga jinsin wannan mutumin za su fito wasu mutane wanda za ku wulaƙanta sallan ku zuwa ga sallan su idan kun ga sallan su za ku wulakanta naku za ku wulakanta ibadan ku zuwa ga ibadan su su suna karanta qur'ani qur'anin bai keta da ainihin wato makogoran su suna fita daga addini ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga wurin harbawa duk da kuka da su ku kashe su inna fi qatlihim ajra domin a cikin kashe su akwai lada ga wanda ya kashe su a gani me yasa annabi yace a kashe su dan sun kafirta ba dan sun kafirta ba Hawari yan bid'a ne ba kafirai bane amma abin da yasa aka ce a kashe su domin in ka kyale su ma sai sun kashe su kai su hawari, duk inda suka rayu to yana zama dandali ne na zubar da jini dandali na kai hare-hare saboda haka idan suka rayu a cikin al'umma za ka ga ana ta kashe mutane ana ta kashe mutane a kan shi sun sun ɗauka duk mutumin da ya saba musu ya yi ridda tunda kuma ya yi ridda jininsa ya halatta to saboda haka su 'yan hawari suna ɗauka dukkan musulmin da suka saba musu kafirai ne tunda ko kafirai ne ba laifi ba ne sun suna cikin sallah a masallaci ka sa bom ya fashe a masallacin a gani ko da mutum yana tilawan qur'ani yana tilawan qur'ani shi wannan bawan Allah ya ji kana tilawa tunda shi a wajen shi karatun qur'ani ka bai da amfani zai iya zuwa kana cikin tilawa ya harbe ka ya tafi abin shi zai iya zuwa kana limanci ya harbe ka ya tafi abin shi saboda shi ya dauka kai kafiri ne jinin ka ya halatta an gane to wannan shine dalilin da yasa aka ce in har an ga wa'annan mutane yan khawarij amma dai bayanin da malamai suka yi idan ya zama su 'yan hawari din kawai suna yin wa'azi ne ba su fara daukan makami ba to baya halarta a kashe su an gani inda sun fara wa'azi ne ba su daukan makami ba to sai a samu malaman sunna ƙwararru an gani su ma su ringa yin wa'azi suna wayar da kawo kan mutane game da kurakuransu an gani akwai wata ka'ida da malamai ke cewa innal fitira. la tu'aradu illa bil fikra wasu imalul um fi mu'aradatiha la yazidu al illa shidda wa la yazidu ahluha illa israr alaiha inna al-fikra la illa bil fikra lalle fikira ba a fuskantar shi sai da fikira yin amfani da karfin tuwo ƙarfi wajen fuskantar fikira baya ƙara ma wannan fikira wani abu sai karfi ko baya ƙara wa mutanen face nacewa akan wannan ra'ayi in ya zama to mutane suna da wani ra'ayi kai sai kai amfani da da ainihin kan bindiga ka ce duk wanda yake da tunani iri kaza a kashe shi to wa'annan mutane za su iya koya ra'ayinsu su ci gaba da yin da'awa za su ƙara ƙarfi akan imaninsu to irin wayannan idan an samu mutane suna da fikira na kawari a cikin al'umma amma ba su ɗauki makami ba to abin da ya kamata a yi shine a samu gogaggun malamai na sunna gogaggun malaman salafiya su wayar da kawukan mutane dangane da fikira na khawarij an gane to wannan shine dalilin da yasa kaga fikiran khawarij bai yi tasiri a saudiya ba saboda akwai gogaggun malamai ba dare ba rana suna wayar da kawukan mutane dangane da fikira na khawarij an gane ko to saboda haka in aka samu irin wannan in fikira ta zo a dumfare ta da fikira sannan in suka ɗauki makami suna kashe mutane su ma a dumfare su da makamin to shi ne za a samu nasara an gane wani ku na'am Yana waje ba a yaƙe su zalika eh wannan za a yaƙe su saboda kame sharrinsa daga musulmai za a yaƙe su ne don a kame sharrinsa daga wa daga musulmi eh.

Um, malam mai tambaya yana cewa menene hukuncin yin addu'a a cikin sallah da hausa to wannan uwa na tambaya wai menene hukuncin yin addu'a da hausa idan ya zama to mutum ya iya larabci kuma ya san yadda zai addu'a da larabci yin addu'a da larabci ya fi amma in bai iya larabci ba kamar yadda muka san mafi yawan 'yan najeriya amawa ne ba kowane mutum da zai iya rakkaba jumla da larabci ba saboda haka mutum ya yi addu'a da yarensa allah yana jin kowane irin yare insha allah babu matsala allah ta'ala shi taimake mu wa alaikum salam na'am

da mai cin riba da mai ciyar da mutane riba in ka ɗauka ka ba wani mabukaci ka ciyar da shi Allah ya tsine ma kai ka ci riban Allah ya tsine ma mai ciyar da shi Allah ya tsine ma to wasu malamai suna cewa to mutum kada ya ce kada ya ciyar da kowa ya zo ya kiti da shi ko wani abu ya kwaso kuɗin yayi wani abu wanda to amma in ka in kai amfani da shi ai mutane sun karu da shi ko ka ɗauko haram ka yi wa mutane titi da shi kamar ka ciyar da su haramun din ne dai mafi alkhairi shi wannan dukiyarsu na riba ka bashi da Allah ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurdi sadaqat Allah ta'ala yana shafe albarkar riba kuma yana ninninka ladan sadaka haka shi riba duk yawan shi gaba ɗaya da albarka in kuma kana amfani da dukiyanka na halal kana ciyarwa Allah yana ninninka ladan shi an gane wannan ko wasu malamai suna kokarin yin tawili cewa idan aka ba makafirar za su ƙara ƙarfi za su ƙara ƙarfi wajen cutar da mu za su yi arziki da kuɗin riba to dan idan kai kuma kaɗan cire wannan ɗan ƙaramin kuɗin kaɗin nan ka rike shi kenan zai hana su yin ƙarfin ba zai hana su yin ƙarfi ba masu cin riban sun nan ka yawa dan abin da ka janye ba zai kawo tasirin komai ba mafi alkhairi iya kuɗin da ka san ka ajiye karɓi kayan ka sauran abin da ya rage ba musu kayan su a gane ku Allah shi mara albarka Allah shi taimake mu wa alaikum assalam na'am to ai shi mutumin da mutumin da yake da dukiya wanda dukiyar shi a haɗe yake a cakuɗe yake kuma ba mu iya gane bambanci tsakanin dukiyar halal da na haram ba kamar ɗan siyasa yanzu yanzu ɗan majalisa ne shi ko ciyaman ko gwamna ko waye ya ɗauki kuɗi ya baka kyauta za ka tambaye shi ka ce to wannan kuɗin da a mai girma wannan kuɗin da ban bangaren haram ne ko da ka sato ne ko kuma zai yiwu kaga idan kai idan ya baka kyauta kai bangaren kanka ba maganar bincike kai za ka amsa ne kawai kai addu'a ta Allah Allah zaka da alkhairi shi kuma ya rage nashi in haram ya ci shi wannan shi da Allah ne shi amma ya fito ya gaya maka wannan kudin kudin da na sato ne to ba za ka amsa ba na'am a wajen ana ana wucewa suwa su ke ba ta amfani da kuma ba ya yi in shi in shi baya fakan kudin zai zama mai matsala na'am to wannan kudi kudi ne na al'umma an gane in sun ba kudin kada ka amsa shi kuma ya ce wai in baka amsa ba zai zama matsala za su ga mutum a matsayin barazana haka yake ko cewa dole sai ka amsa in baka amsa ba ka zama to barazana komai suna yi za a sai to wannan fannin nan gaba zai tona mana asiri bari mu sai na zamu yi da shi to yanzu ya za a yi to yanzu da kuɗin wani ya ce canza aiki to kaga shawara tun da dai wannan waje dole ne sai an raba wannan kuɗin haram ka canza aiki wurin da ba za ka ci kudin haram din ba na sai dai irin yara wannan da na biyu a cikin yana tunanin kai da kuma abin da ke zan kuma a yi hakiri da karuwa an ba sauki ban wata Allah ba shi ban gane ba wai sai idan dai yana tunanin cewa in kuma yi wannan zai dan rasa wancan haramta ya raba rai biyu yana tunanin ya bari yana tunanin kuma ya wai yana tunanin cewa in ya bar eh, abin da ya bar aikin abin da wannan haram da bai kara samu ba eh. ko dama yana sha'awar haram din kenan shi Allah shi kiyaye wato kasan nan an kai an ka afai nisa sosai wajen lalacewa ba wala an yi ni za sosai eh kuma kaga za ka cewa mutum albashi yake amsa amma kaga yadda yake kashe kuɗi kai kaga za ka gano wannan kuɗin akwai alamar tambaya kan shi ma'aikacin gwamnati ne ba wanda an san ma'aikacin gwamnati ko da shugaban ƙasa ne shi ba zai irin wannan mahaukacin arziki din ba in ka ga arziki ya zama mahaukacin kuɗi da aikin gwamnati to akwai magana ya kamata a ce kai ɗan kasuwa ne shahararre to a nan ne aka san cewa za ka yi kuɗi dan shi kasuwanci bai da iyaka riban bai da iyaka amma aikin gwamnati da alawan ɗinka da komai an san ko nawa ne za a iya lissafa a shekara goma an kashe ma kaza an san iya abin da kashe ma to an kashe ma biliyan biyu sai ga shekara da triliyan dole a tambaye ka shi sa ga matsalar da aka samu yanzu da shugaban kasa yake yanzu kowa ya kai kudi banki kaga kowa na jin tsoro saboda in ka kai kudi banki za ce to ka yi bayanin inda ka samo shi to anan ne fa zake ke sata wani ya tabbatar da kuɗin shi ba na halal bane wani kuma kuɗin shi na halal ya manta yanda aka yi samu kuɗin ku zuwa haka na na'am eh har Allah ba zan ba ba zan mayar ma ba zan cinye kuma in ka wani abu zan kai ka eh. shi ne nake shi wanda yake zai shi ya matsayin na shi to ah, ka san shi ba mutum banza kenan ya za ka ci wani ai ko da mutum sata yayi barawo in yayi sata kai kuma ka ɗauke ne kudin kai ma sunan ka barawo ɗaya wannan baya nuna wajen yayi sata kai maka kai sata sata sata kenan an fahimta to da kaga wannan miliyan ɗari biyu bai da yawa ko sai da wani yawa dangane da kudaden da ake sata a Najeriya miliyan dari biyar ba kudi ba ne eh? <laughs> Allah ya sauke. Wa alaikum assalam. farkin wannan kudin na ne da ya koma da ya yi ya ce da ya mai da ya ce su su da aka yi magana sai ba su da su da na shi kenan ba ya huta ba E, to kaga wani shawara mai sauki idan wayannan kana aikin custom ko immigration ko waye ko waye sai aka sa sai aka samu wasu kuɗi na zalunci da aka yi wa wasu sai aka baka naka shi din in ka kalba sai ka je ka koma treasury a baka receipt ka ajiye idan nan gaba an zo an cillo efcc suka ce to ga receipt ɗin kai jinsu da kamar yadda naka a kawo ta ba cikin sauki da wasu haka kamar yin suka faru a jami'ai misali za a ɗan yi application haka da ya ce to a ka'idar sa da ka'idar fara shi kaza lokaci kaza kuma san duration da kowane kuma da so kaza a cikin da so kaza misali tsawon shekaru da suka yi suna karfarwa da an za a yi wani application din sai su wani kamar da ba ba sai ɗauko a yi aron professors da doctors eh sai a saka da aka saka zai a yi da su da yana kawo da sauri a kawo aka saka ta ga zai rikin saka su hmm. shi wanda kuma sai a bashi albashi a hmm. tara daga januwari shi kuma da sai tara ba da daga januwari sai a bashi a kuma a bashi ne. Allah ya wannan dabi'a ne na Najeriya na tsare insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik